Haka lokaci ne da mabiya addinin Krista ke tunawa da mutuwa da tashin Isa almasihu yadda suka yi imani. A bana miliyoyin mabiya addinin Krista sun gudanar da sujada da addu'o'insu a cikin gidajensu, saɓanin zuwa majami'u da ake yi saboda takaita yaduwar cutar coronavirus. Reverend Friday Kasa da ke malami a cibiyar tauhidi ta Ekwa da ke nan Jos ya bayyana cewa Ista lokaci ne na yin sulhu da neman gafara tsakanin mutum da mahallicinsa da kuma sauran bil'adam. good friday da easter lokaci ne wanda masu bin yesu almasihu suke tunawa da rayuwar yesu almasihu wato a mutuwarsa ayyukansa da yayi da kuma tashinsa daga daga matatu muhimmancin wannan rana kuma dan yi magana kan abu guda biyu wanda ke da muhimmanci a gare ni na ɗaya shine sulhu da kuma gafarar zunube a cikin littafin kurunta ta fara sura biyar aya sha tara zuwa ashirin da biyu ta ce a gare shi dukan cikar Allah ta tabbata mutuwar Yesu almasihu ya zo ya sulhunta mu ba sulhu tsakaninmu da Yesu almasihu kawai ba wato sulhu kuma tsakaninmu da mutum saboda mu yi zaman lafiya a cikin littafin Yohanna Sura goma sha ɗaya aya ashirin da biyar zuwa ashirin da shida Yesu Almasihu ya ce, Ai shi ne tashin matatu? shi ne kuma rai na har abada, ce wanda ya gaskanta da shi ko da ya mutu za ya rayu. Dole ne masu bi su ɗauki wannan aiki wanda Yesu Almasihu ya bar mana, mu shiga mu yada bishara, mu yi maganan zaman lafiya tsakanin masu bi da marasa bi mu nuna musu hasken da Yesu almasihu ya zo ya yi sannan kuma musamman a wannan lokaci wanda muke fama da wannan bala'i ya zamanto daidai lokacin ista. magana Allah ta nuna mana cewa mutuwar Yesu ya yi maganin zunubi ya yi maganin mutuwa to ko da covid-19 mun sani cewa bala'i ne wanda ke a number one kila mu ba da mutane bege mu gaya masu cewa akwai rai a jikin yesu almasihu wanda ko da wannan jiki da muke ciki ta mutu amma akwai rai na har abada rabaran friday kasa kenan da ke horarwa a cibiyar tauhidi ta ekuwa a nan jos Duk da shike batun killace kai saboda datse yaduwar cutar coronavirus ya dakatar da ziyara da sauran hidimomi da masu bin Yesu almasihu ke yi. Wasu da na tattauna da su sun shaida mun cewa bai zame musu da damuwa ba saboda sun gudanar da sujada a inda suka samu kansu. Uwar gida Tabita Kamji, wannan lokacin ne muna tuna da mutuwa da tashiwan Yesu Kristi mai cetonmu wanda ya kawo salama ga mu mutane. Wannan lokacin bisa ga zaman rayuwarmu mu zama masu shiri mu zama masu hikima kuma mu zama masu ladabi government ya ce kar mu fita maganar littafi ya koyas da mu cewa mu zama masu ladabi ga wanda suke eh, shugabaninmu sunana samaniya jerry yalwa na sani cewa iyayena sun koyar da ni cewa wannan kaunan shine babban abu wanda ya kamata krista ya yi kuma yana yi domin ko a churches namu sun nuna mana cewa irin wannan wannan yanayin da muka samu kanmu duk wanda yake da bukata ya gaya musu cocin mu ta taimaka sosai wadan sun fada har kuma mun directing din su zuwa church din har sun je sun samu kuma suna murna suna farin ciki so gaskiya ba mu samu shi da sauki ba amma saboda yanda muna da kauna ma juna wannan ya taimaka kwarai da gaske mafi yawan majami'u sun gudanar da sujadar ista ta kafofin sadarwa ta zamani yayin da limamai ke yin kira wa jama'a da su bi dokokin da hukumomi suka gindaya don ka kare kansu daga cutar coronavirus da ke ci gaba da yaduwa a Najeriya duk da shike ana samun waɗanda suka samu waraka daga cutar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.